106.2 FM. To madalla yanzu kuma lokaci ya yi da za mu ji ra'ayoyin ku masu saurare. Jama'a salamu alaikum masu sauraron mu da kuma masu biyan mu ta wannan dandalin Halimatu Sani Juma da nake muku lale marhaba barkan mu da warhaka da kuma sake saduwa da kuwa cikin wani sabon shirin mu na adoyin masu sauraro. Kamar yadda kuka sani a kowane lokaci tattaunawa muke yi akan abubuwa daban-daban sai dai yau kuwa za mu tattauna ne akan cewa sojoji a Burkina Faso sun sanar da kwacin mulki daga hannun gwamnatin farar hula biyo bayan wani bore da suka yi don nuna rashin amincewa da abin da suka kira gazawar shugaban kasar Mark Christian hussein kabori wajen yakan ta'addaci da yi wa kasar da baibai ya kuke kallon wannan al'amari da yake nema ya zama ruwan dare a aksarin kasashen yammacin afirka ta ya za a kauce wa katsalandan din sojoji cikin sha'anin mulki a afirka ba tare da bata lokaci ba bari mu jin ra'ayin malami na farko wanda ya fara kuma bayyana mana sunansa kamar haka. to radio france international da fatan kun tashi lafiya mai sauraron ku ibrahim isa kali wanda ka fi sani suna yau daga nan da magaram jamhuriyar niger to alhamdulillah mun ji maudu'in ku na yau gaskiya abin da soja ke wannan a kasan afirka hakan daidai ne saboda in kuka yi la'akari da shugabanninmu na nan kasar afirka sun mai da shugabanci kamar wani kayan gado talaka ya zaɓe su kuma ba za su ma talaka aiki ba yadda ya kamata kawai abin da suka ga dama suke kenan wannan abin da soja suka hakan daidai ne ya yi kyau Allah ya taimaka su Allah ya Allah Allah Allah sa su ci nasara kuma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh radio france international assalamu alaikum radio faransa mai magana ibrahim na malam shehu mahudu racing ya wuri jihar kebbin nigeria yana muku fatar radio faransa na ba da ra'ayin rangatai wannan mudu da kuka bada to a harkar da aka ce sojojin burkina faso sun yi juyin mulkin wannan shine daidai saboda in ka duba yanzu shugaban fara rafin yanzu nan ba su da adalci idan suka hau mulkin nan kawai ra'ayinsu suke yi kuma sai da su yi su ba ruwansu da talakawa kawai abin da suke so suke yi da haka duk kasar da ta kasance shugabanni ba sa yin adalci kawai soji su yi musu juyin mulki su ma a gana su wannan shine ra'ayi na mai magana ibrahim na malin shehu mawadu racing ya da jihar kebbin najeriya ya rufi gaba dai gaba Assalamu alaikum gidan radiyon RP mai tarin albarka mai magana Alhaji Alimai na wanda aka yi sani da suna da daga nan age age maradi maradi jamhuriyar Nijar. To ni ra'ayi na akan sojojin Burkina Faso wanga abu da suka yayi daidai saboda su shugabannin kasa ba ruwansu da talaka kansu suka sani in kaga sun nemi talaka lokacin zaɓe ne ya yi in lokacin zaɓe ya yi za su fitowa su soko da lugu su nemi talaka a zaɓe su eh na gode mai magana alhaji alimaina daga nan a age maraɗi maraɗi jamhuriyar niger salamu alaikum eh, rediyon faransa mai talin albarka ni ne na fi ijibo gallawa daga maka makarrama to eh, wannan abu da ke faruwa kamar wanda ya faru a burkina na kwace mulki daga hannun eh, mutane zaɓaɓɓu na demokrasi to sai mu ce abubuwan da shugabanni wanda aka zaɓa ko wanda suka ami mulki irin abubuwan da suke tafikarwa a wannan yanki na afirka ta yamma to lalle sai mu ce shi ne yake kawo tsanani ne da eh, jin wahala da kuma ganin lalacewar mulki na demokrasi shi kenan ne na kuna fi ijibo gallawa daga rama. Assalamu alaikum Rafi Hausa da fatan an tashi lahiya. Kuna, da, magana da Badamasi asan Jarumai mutumin kasar niger jihar da magaran gundumar murya Kominikin Dogo. To, masha Allah, eh, sai dai mu ce e, wannan alamari na alamarin kudeta daukan e, eh, mulki na sozawa da ake yanzu a kasashen yammacin Afirka. yana eh, ya kusa zama a cewa ruwan dare gama duniya to mu dai yanzu abin da za mu yi fata ko za mu yi addu'a ga 'yan burkina faso allah ubangiji ya ba su haƙuri kuma su sozawa su yi haƙuri su ba da eh, kalanda ta eh, shirye-shiryen zaɓe wani za a yi shi a kankanar lokaci a mai dama fara hula mulkin ta kuma ina gaida kowa da kowa rfi hausa gidan radio mai ɗin albarka muna jinjina muku dangance da kuke ba mu ra'ayi eh, muna turba albarkacin bakin mu to masha Allah Assalamu alaikum Radio Faransa International RFI mai magana miji Muhammadu wanda aka san da suna miji soja mai adai ta sauro a nan zandar da magaran likitar dui. E eh, ra'ayina bisa maudu'in da kuka dora na cewa ya za a yi a magance katsalan sojoji ai abu ne mai sauki magance katsalan su adalci a rika ma talakawa adalci in ba ma talakawa adalci kullum dole sojoji za su rika yin juyin mulki a kowace kasashe namu na afirka saboda shugabannin namu na farhula ba sa yin adalci ba masu gaskiya ba ne eh, karnukan eh karnukan farautar faransa ne kenan ka gani da suna yin abu mai kyau mai adalci wanda ko da an musu juyin mulki talaka za su to su ce su raba yanzu ya kuka gani in an yi juyin mulki ai talakawan farar hula su suke fitowa su ba da goyon baya ga sojoji na gode radio faransa international rfi mai magana muji muhammadu wanda aka san da suna mai soja mai adalci sau a nazar da likitar dutse a tashi lafiya kar je a sha'afa kuna tare ne da shin ra'ayoyin masu sauraro daga nan sashen hausa na radio france international rfi da ke baku damar bayyana batutuwan da ke ci muku tuwa a ƙwarya tare da ni Halima Sani Jumare. Tun da farko kun ji cewa muna tattaunawa ne akan cewa sojoji a Burkina Faso sun sanar da kwace mulki daga hannun gwamnatin farar hula biyu bayan wani bore da suka yi don nuna rashin amincewa da abin da suka kira gazawar shugaban kasan Mark Christian Kabore wajen yakar ta'addanci da yi wa kasar da bayi ya kuke kallon wani al'amari yanzu kuma bari mu sake bin ra'ayoyin da kuka turo mana ta shafin sada zumunta tare da Nasiru Sani wanda zai karanto mana sakonninku. to halima ga sakonnin nasu kamar yadda suka turo mana umar au usman cham baban ummi da sultan daga jihar gombe suka ce sojojin burkina faso suna da gaskiya ba ma burkina faso ba kadai har da sauran kasashen afirka mulkin demokradiyya ya gaza kamata ya yi a bawa sojoji ma su dama a gwada a gani. Sani Muhammad Tindo kuwa cewa ya kai co hakika juyin mulki ya zama ruwan dare gama duniya a nahiyar mu ta Afirka. Nura haske kuwa cewa ya zalunci da farar hula suke yi a yammacin Afirka ya fi na mulkin soja. A mulkin soja ba 'yancin faɗin albarkacin baka, amma kuma za su kula da ku, amma farar hula? Hmm, to, Relwanu Ibrahim London Wubako cewa yayi a bisa dukkanin alamun sojojin Afirka suna neman dawo da juyin mulki a halin yanzu ko da sojojin suna juyin mulki babu abin da za su tsina wa al'umma face musgunawa da cin zarafi a don haka muna Allah wadai da wannan juyin mulki da sojojin suka yi a Burkina Faso. Shi kuwa Kasimu Gitta cewa ya kamata mahukunta su san wannan somin taɓi ne ko kuma in ce ba a mafara ba sai aminu mai shayi taraba aminu ya ce rashin adalci ga shugabanni shine kawai dalili aminu haruna mai gyada ya ce afirka har yanzu da sauransu sai dai allah ya kyauta Sani Hamza ya ce ai sun yi daidai a ta bakin sani hamza kenan shi kuwa musa haladu daga kasuwar dole niame nijar kenan tare da lome van farsi ibrahim da kuma burema haladu tanko da ke unguwar belbis jihar tahowa jamhuriyar nijar cewa su kai a gaskiya bai kamata sojoji su dinga yin katsa landan ba akan harkar madafan iko saboda yin hakan ba zai haifar da wani sakamako mai kyau ba shi kuwa jebi gwaska cewa ya yi daidai bayan jb gwaska sai hassan yahaya ce salam arafai hausa suna na magaji manjo daga fatakwal ra'ayina shine a gaskiya juyin mulki da aka yi a burkina faso bai zo da mamaki ba duba da yadda 'yan kasashen waɗannan suka gaji da mulkin mallakar faransa allah ya kiyaye nijar akwai kafafen sada zumunta da suke kamar irin su da magaran post a ɗauki mataki a kansu duba da yadda suke yaɗa wa mutane da tsauran ra'ayi. to Allah ya kyauta to halima kin ji dai yadda sakon nasu ya kasance sai dai mu ce Allah ya samu mana mafita madalla an gaida nasiru sani kafin mu dasa aya a cikin shirin bari mu sake jin wasu daga cikin ra'ayoyin da ka turo mana akan maduin da muke tattaunawa assalamu alaikum sashin hausa na gidan radio faransa international sunana kwangon mamilla adamshi dan jihar da magaran a jamfore niger a departament dungure mazauni nan birnin zilletan a nan kasar libya da farko ina muku fata alkhairi to na juyin mulki da sojoji suka yi a kasar burkina faso hakan bai zo man da mamaki ba duba da yadda 'yan kasan suka jima suna zanga-zanga na game da matsalan tsaro da suke fuskanta kuma musamman ma yawaitan juyin mulki da ya yawaita a kasashen nan namu na afirka wannan hannunka mai sanda na ake wa shugabanni wanda suke bijirewa da maradin al'ummomin kasashen su kenan muna da fatan allah ya kawo wa kasashen namu na afirka zaman lafiya da ma sauran kasashen duniya baki da tashi lafiya na gode assalamu alaikum sunana basi bala daga jamhuriyar maradi da kwaro eh wanga juyin mulki da birkina Faso sun kai afirka gaba ɗaya wanga mulkin da suka juya talaka ne ba su jin daɗin mulki da suka so zawa babu kayan aikin da ba za a ba su ta su yaƙe 'yan ta'adda kenan don allah jama'a akwai kokarin ba su kayan aiki a samu kwanciyar hankali a cikin ƙasa lalle ku da ta ba da daɗi amma da allah su kokarin ba hidda turawa nan da cikin mu. mu kyan sakona kenan assalamu alaikum na gode yarfi sunana basiru bala Assalamu alaikum Radio Faransa suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura hakikan wannan zuwa mulki da aka yi a ƙasa Burkina Faso da sojina suka yi to gaskiya abu ya zama kalubale a ƙasashen mu na Afirka saboda ba dan komi ba saboda shugabannin na yanzu sai a hankali dole ne sojoji su jawo su ce su kama mulki domin nan ya shige nan yake hutawa abin da za mu ci gaba da addu'a dai Allah ka ba mu zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci kuma abin da ya fi mana alkhairi Allah ka zaɓa mana shi a ƙasashen mu na Afirka gabaki ɗaya duniya ina muku fata alkhairi rediyo Faransa suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura tare da Nigeria da fatan za ku ta lafiya mu dai har kullum muna tare. Assalamu alaikum sashin Hausa na gidan Rediyon Faransa International. Mai magana Abdullahi lakifin tuwa da karamar kuma Funtuwa cikin jihar Katsina. babu shakka muna tur da allah da akan juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar burkina faso da da dai hakikanin gaskiya akwai tarin matsaloli da suka yi wa kasar yawa na daga wannan tattalin arziki zuwa matsalar tsaro duk da ba kasar burkina faso kawai ke da wannan tarin matsalolin ba galibi duk kasashen mu na afirka suna da wannan matsalolin Gaskiya magana babu shugabanci na gari kuma abin da zai kawo ƙarshen sojoji su rika an sai mulki ga hannun fararen hula shine shugabannin nan fa su tabbatar da suna aiki mulki a kan gaskiya da adalci amma gaskiya shugabanninmu na Afirka babu adalci a shugabancinsu mafi yawancinsu kansu suka sani da 'ya'yansu da kuma wa'anda suke tare da su amma ba sa ta al'umma ƙasa ba sa kula da me al'umma ƙasa ke cikin me suke so me ba sa so kawai rayuwar suke nagode gidan Radio France tashi lafiya Assalamu alaikum sashi Hausa na gidan Radio France International sunana Bashir Abubakar kare karamar hukumar kuma jihar Kaduna tarayyar Najeriya a kushka babu juyin mulki da sojojin kasar burkina faso su yi a hakika muna goyon bayan wannan juyin mulki duba da duwana dan afirka wala bai san kome ma ake nufi demokradiyya ba a shugabanninmu na afirka suna amfani da wannan daman suna cutar da talakawa su dinga kiran demokradiyya to demokradiyya gaskiya dan afirka sai dai ji labarin wani abu ana ce da shi demokradiyya domin mu ba mu amfana demokradiyya so gwara sojoji su dinga yin irin wannan juyin mulkin inda za su kafa gwamnati wanda za ta yi wa talakawa adalci duba da su kansu 'yan burkina faso din suna farin ciki da wannan abun muna fatan za su yi wa eh, talakawa adalci kuma da ƙarshe zan yi amfani da daman jajanta wa ma'aikacin radio france international abdulrahman gamba ahmed bisa abin da ya faru da shi na 'yan fashi da stare shi na gode ku tashi lafiya mai gana bashir abubakar kare karamar hukumar wajen kaduna najeriya Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Faransa ne muku fatan alkhairi mai magana Abdullahi Zakariya Riruwai daga jihar Kano. Babu shakka wannan al'amari da ya faru na juyin mulki a kasar Burkina Faso abin takaici ne kuma wannan koma baya ne ga ci gaban kasashen afirka da muke ganin cewar yanzu afirka muna da samun ci gaba sosai gaskiya yana da kyau kungiyar kasashen afirka ta ƙara ƙarfi akan ƙarfin da take da shi domin ganin ta shawo kan ire-iren waɗannan juyin mulki da suke faruwa a mu na afirka kuma yana da kyau shugabanni duk wannan ya kamata ya zama izina ga shugabannin sauran kasashen afirka ya kamata a dinga yi talaka adalci in talaka ya zaɓe ka ya kamata ka farantawa talaka rai hakan shine shine zai jawo ganin cewar ko da irin wannan abun zai faru talaka zai yi kokari ganin cewar bai ba da goyon baya irin waɗannan juyin mulki suna faruwa allah ya kiyaye gaba mai magana abdullahi zakariya niro daga kan Assalamu alaikum sashin Hausa na gidan Radio Faransa International. Sunana Gongon Mamilla Adamshi dan jihar da